الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da nake magana muna takwas ne ga watan rabi'unil sani hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 23 ga watan 11 shekara 2020 a wannan masallaci na abu ubaida masallacin da ya fi shahara da masallacin malam kamis almisiri da ke nan bypass inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami wato shek usmanul khamis mai suna hukubatun minar tarih ma bai da wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal hussein sana ihda wa sittin wannan ita ce halka ta talatin da shida cikin wannan littafi kafin mu shiga ainihin wato halka ta 36 wasu watakila la'akari da sun ji cewa mun yi tafiya ba ma gari sai suka ɗauka ba za mu dawo ba a yi karatu za mu dawo a yi karatu kuma insha Allahu muna wa mutanen Kano albishir cewa idan mun abin nan za mu shiga Kano da izinin Allah sannan muna sanar da su akwai gagarumar daura mai takin abarazu tu'un al-mu'asira fil jami'i sahihi lil bukhari insha Allah sannan muna minka godiya ga dukkan daukacin ahlus sunna na garin biyu ta jihar Maiduguri a za mu ci gaba daga inda muka tsaya malam yana faɗa a wannan yana magana akan sirina mu'awiya radiyallahu anhu wa ardahu bayan ya faɗi khilafancinsa sai kuma abubuwan da suka faru a lokacinsa abu na farko shine albai'atul yazid bin muawiyah yin bai'a ga yazid dan muawiya fi sanati 56 a shekara ta 56 min al-hijrati amara mu'awiyatun nasa sai da na mu'awayi umarci mutane hanya zai zama daidai da na da naka duba shafi 148 kafin gani sai eh, kuma ba to kuma ba eh, eh daidai na ku amara mu'awiyatun nasa sai na mu'awayi umarci mutane an yi bayi ku su yi mu baya allibnihi yazida ga ɗansa yazid ba da ku bayansa wa huna adala mu'awiyatu nan ne sai na mu'awiya ya karkashe kamar yadda ake cewa adala ya yi adalci adala da ma'anan kuma ya karkace an tsariki man a akan hanyar wanda suka gabace shi Wazalika wannan ya faru annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama taraka al'amra ya ba al'amari au nassa ala abi ko ya nassanta akan sayyidina abubakar amma nassantawa akan sayyidina abubakar ba nasso shi bane wanda suka zo mubasharatan nusus ne ghairu mubashar kuma abinda zai baka mamaki wanda yake jagoranta a ɓangaren sahabbai wajen fahimta cewa al'amarin shugabanci bayan annabi ba naɗi ba ne shura ne shi ne sai da shi yasa lahazarsa ta ƙarshe da ibnu maljin isoce shi da wuka da aka ce masa alatusi ba za ka yi wasiya ba cewa yi ma'ausa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa'usi ai annabi bai yi wasiya ba ballanta na ni'i ya ce amma walakin idan arada Allah bin nasu khairan idan Allah yana nufin al'umma da alheri sai ce istajma'ahum ala khairihim sai Allah ya tara su akan mafi alherinsu kamar yadda ya tara su akan mafi alherin su bayan annabin shine sayyidina abubakar na ali shine jagoran su wannan bangaren yasa dukkan wani nassi da wani zai kawo maka akan matsalar sayyidina ali ne khalifa bayan annabi ka tambaye shi ma ya zamanto wannan nassin sayyidina ali ya san da shi ko bai san da shi ba kaga in ka ce ga wani nassi wanda shi bai san da shi ba kenan kaga ka tabbatar da cewa akwai wani abu na ilimi da ya kubuce masa wanda kai kake da shi shi riske shi ba idan ku ya riske wannan nassin a ina na ali ya taɓa iske dilali da shi sa wannan shine dalilin sa na cewa annabi ya naɗa shi shine khalifa bayan sa mubasharatan a ina ne babu da haka shi yasa ahli sunna suka tafi cewa nassoshin da suka zo ba nasus bane sariha a'a tun da dama muna da nassoshi guda biyu akwai abin da yake sarihi ne akwai abin da ishara yake kamar yadda wata mata ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi masa tambayoyi ya ce mata udi na je ki dawo ta ce in na je na dawo ban same ka ba tana nufin kamar an wa da annabi mutuwa ya zan yi sai ce mata ki samu abubakar in bana nan suka ce wannan dalili ne akan cewa yayin da baya nan to al'umma sai da na abubakar shi ne matsayin shi yasa in ka fahimci ayar illa tan suruhu faƙad na sarrafin iz aka raja kullazi na kafa rusaniyar ne yana nabi to za ka samu duk abin da yake na mankaba ne da daraja yayin da annabin ya zama na ɗaya ta abubakar ɗin shi ne nabi shi yasa lokacin da ya zama annabi shi ne na ɗaya shi kuma na biyun a wajen hijira shi yasa za ka samu haka wajen matsayin annabi yana jagorantar al'umma yana ba da sallah shekarunsa kwanakin da ya rage na ƙarshe lokacin da annabin ya zama shine na ɗaya wajen kawo wannan matsayin sai annabi abubakar ya zama shine na biyu shine saniyas ne ne to haka abin ya yi ta tafiya annabin yana na ɗaya shi yana na biyu har annabin ya koma zuwa ga Allah to shine yake cewa a aunasta ala abubakar maganan cewa ya nassanta nusus ya kamata a fahimta ba mubashar bane ghairu mubashar ne ishara nassoshin suke yi thumma a abubakar sannan sai na abubakar ya zo fa nassa ala umara ya nassanta kan umar tare da shawarar muhajir da kuma ansa. dan mutum ya koma littafin a doktor aliyu sallabi da ya rubuta akan tarihin rayuwarsa na abubakar dan wasu na yanke cewa ya nassanta umar ne kadai ya nastanta umar tare da shawarar ɓangaren muhajir da kuma ansa yi wannan sun maja a umaru sannan shi umar ya zo fa nasta ala sittatin shi kuma ya a akan mutum shida wanda wa aka raja sa'id bin zaidi ibn ammihi ibn ammihi sai ya fitar da sa'id bin zaid dan amminsa ne wabnahu abdullahi sannan ya cire ɗansa ya ce wa'annan ba sa cikin mutane guda shida da ya fitar da su a matsayin kwamiti a duba al'umma ta ɗauki ɗaya don ya zamanto shi ne shugabanta sun maja a usmanu sannan usmanu ya zo walam ya nusa ala hade shi bai nassanta a kan kowa ba sun maja a aliyin walam ya nusa ala hade sannan sai dina ali ya zo shi ma bai nassanta kowa ba saboda sai dina usman yana khalifa yana amirin mu'mina aka zo aka kashe shi ba tare da shiri ba kaga ya nassanta wani bata mata so ba sannan sai da na ali shi ma mamayarsa aka aka kashe shi shi yasa ko da aka ce masa ba za ka yi wasiya ba cewa ya annabi bai yi ballanta na ni in ita ce fahimtarsa wa tanazala al-hasan sannan sai al-imamu hasan shi kuma isauka li muawiyata ga muawiya wannan ita ce qasima wacce take karya gadan bayan duk wani dan shi'a domin a aqidar su cewa imamai sun san gaibu kaga duk wani mutum da zai magana kan na Muawiya a wannan zamanin bai kai na Hassan da ya rayu da shi ba Ba ka kai ba in ma ya zamanto mutumin kirki ne shi yasa ya sauka ya ce ga shugabancin al'umma ya bashi in kuma ka tabbatar wa da mana na Muawiya munafunci da kafirci kamar yadda wasu ke yi to yanzu fa za ka jefa sai da na hasan cikin matsala kuma a aqidar ka yana sanadan ya san gaibi ya san munafiki ne kuma ya ɗauki shugabancin al'umma ya bashi ya san kaga wannan yake nuna cewa ƙarya ne maganar da a suke ta magana cewa an yi nadin imamancin nan dan ba yadda za a yi Allah ya nada ka abu sannan ka saukaka ba wanda Allah bai nada ba ko zai sannan imamancin nan ya fi sallah da zakka da azumi da aikin hajji. dan yana cikin shika-shikan musulunci guda shida a gurinsu sannan sai ya saukai ba wanda Allah bai naɗa ba faƙila da mu'awiyar ta siya ka ce masiri na mu'awiyar in ma an ta turuka ha ko dai ka kyale ta kama kana ala zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda take a zamanin annabi aw ma kana alaihi abubakar an siddiq ko ka bar ta yadda sai na abubakar siddiq in za ka ɗauko wani kasa ka kira mutane kai shawara da su gawa ne ya kake ganin zan yi amma wanda ba shi da alaƙa da kai wa ahad bil khilafati li rajulin kai wasiya akan khilafanci ga mutumin da laysa min ahli baitika bai cikin mutanen gidanka aw ma kana alaihi umaru ko kai irin yadda sai na umar ya ka kafa kwamiti na wasu mutane kaga wannan yake tabbatar maka da cewa abinda Allah ya faɗa cewa amruhum shura bainakum al'amarin shugabanci al'umma sai take duba abin da zai zamanto mata maslaha sai ta zaɓi wanda take ganin zai jagorance ta yanzu duk ba san gama zage-zagen ba yanzu ka duba ka gani yadda ake zaɓar shugaba daga iran mana ai sai su jira allah ya zo ya zaɓen musu mana a naɗo shugaba daga sama eh, shi yasa kamalul haidari yake faɗa masa cewa wannan abin yana cikin dalilan da yasa dole mutane su karɓi fahimtar ahalin sunna a duniya domin matsalar shi a cewa matsalar shugabanci tansisi ne daga wajen Allah mutane ba su da ikhtiyari ba su da zaɓi to a wannan zamanin mutane ba za su iya amincewa ba kawai wani zai ce shi shugaba ne Allah ne na ɗoshi sun fi yadda da su zaɓi shugaban da su suke ganin ya dace da su shine abin da ya fi dacewa da fitilar ɗan adam ka gani inda kai ba annabi bane Allah ne ya naɗa ka ko ka yadda ko an ga layara Allah ya tura ka wata wani mutum kawai zai baƙin naɗi ya zo yake kawai Allah ne na ɗaushi waye da yadda da wannan naɗin sai yake cewa au ma kana alaihi umaru li annahu ja'ala domin ya sanya ta fi sittati a cikin mutane shidan da laisu min ahli baitihi ba sa cikin mutanen gidansa au an tatruka al'amra ko ka bar al'amari wal muslimuna yaktaruna musulmai su zaɓi wanda suke ganin zai zama musu shugaba bambanci tsakanin zaɓi na musulunci wajen shugaba wanda har a amerika haka suke yi akwai zaɓi na gama garin mutane sannan akwai zaɓi na kawa wanda zaɓin gama garin mutane ba shi yake ditaminin ka ci zaɓe ba in an gama zaɓe na gama garin mutane akwai wasu mutane ke ɓantattu, wanda su suke zuwa su kaɗa ƙuri'ar da ita take ditaminin ka zama shugaban ƙasa ko kakka zama shi yasa a musulunci muke da ahalul halli wal aqd haka in ana maganan cewa a zaɓi shugaba mutum ya daina kallon mahangar demokaraɗiyya daban mahangar addinin musulunci daban sai da na umar da zai kafa kwamitin wanda za a zaɓa ya ɗauko mutum shida sai da ya ɗauko mutane mafiya nagarta a zamaninsu wanda sai da na al yana ciki sai da na usman yana ciki ya ɗauko su sannan wanda za su tantancewa ya kamata ya zaɓa a wannan lokacin mu duba magani mutane ne mafiya nagarta lamba ta ɗi su ne ɓangare na muhajar da ansa ka kusan mutanen da Allah iba da shaida a kansu ba yadda za a yi a ce ga wani ana buƙatar su zaɓe shi ya zama shugaba su sa son zuciya su zaɓo wa mutane abin da bai dace da su ba yadda za a yi da haka har gobe idan da za a koma ma zaɓe na irin ahalul hallu aka, yanzu a nan garin a ce za a zaɓi wani shugaba amma kowace unguwa ba gama garin mutane ba a duba mutanen da ake masa kyakkyawan zaton sun san duniya sun san lahira kuma suna da tsoron Allah a yi salatin ɗinsu a ce wani eh, da Allah ku zo mun naɗa ku uku fitan mana da wanda kuke ganin zai shugabance mu da duk lokacin da mutane suka taru wanda ake da kyakkyawan zato a kansu wajen imaninsu da tsoron Allah su zaɓi wanda zai zama shugaba da wahala Allah ya haɗa su duk ya to suna kan kuskure ta yadda in wani ya hango abu ba daidai bane ya danne wani ba zai hango abin da yake na daidai bane ya fito ya faɗa mutane gaskiya amma idan irin wannan ne na majority kari zabon to ai dama ka san abin da Allah ya ta faɗa walakin da aksaran nasi la ya'lamuna walakin na aksaran nasi la ya'qiluna wa qalilun min ibadiy shakur kuma dama ka san abin da za a ji a zabo sai a hankali to shine walakin na mu'awiya ta sai dai mu'awiya a ba yaƙi illa an ya kunan khalifatu ba da hu khalifa ya zamanto a bayansa shi ne yazid wannan rawahu khalifa bin khayyar fi tsabakatihi a shafi na hamsin da biyu min tsariki eh, juwairiyya ta binta asma an ashiyaki ahalin madina to wannan shine kuma in an ce a ba shine tumfurin ba wai a'a a tirza a tirza a yi ayi da kai kace ba za ka yi ba shine a ba shi yasa iblis Allah madaukakin sarki yace wa idh qulna lil mala'ika isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba a wani wani kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi shi yasa wa'incin mutanen da suka je garin da annabi Musa da Khidir da suka shiga Allah ya ce fantalaqa hatta idza atiya ahla qaryati mistata'a ma ahlaha fa abaw don ka gane sun yi juyin duniya da su don Allah ku taimaka wallahi mu baki ne muna buƙatar abinci da masauki shi ne ma'anan fa abu ɗin yi yadda za su sallallashe su su ba su haƙuri cewa da halin da suke ciki shi ne fa abu ɗin sai suka yi to shi yasa nan malam ya ce walakin na mu'awiya ta aba illa an ya kunan khalifatu ba a da to za ku ji abin da malam zai kawo da kuma wasu malamai wajahin da suke kallo da dalilin da yasa yasa shi kuma yana ganin sai dai dan ne zai zama khalifa walakin wala allahu ba mamaki shi sai namu aw adala ya kauce ne anil wajhil afdal akan fuskan da yayi fi lima kana yatawajjashu min al fitnati saboda abin da yake jin hasashe zai faru na fitina wa sharri da sharri idan ja'alaha shura idan ya sanya shugabancin ya zama shura a lokaci wa qad a at-ta'ata wal amna shi kuma yana ganin cewa ɗaukar ɗansa ya tsora a wannan yanayin shi kadai zai sa a samu da'a da aminci wal istiqrar sannan abubuwa su tabbata fil janib alladhi fihi ibnuhu yazid a janibin da ɗansa yazid yake tunda ya yi shekara talatin da wani abu yana shugabanci ya san mutane ya san yadda yake mu'amala da su a lokacin shi tashi fahimtar yana ganin idan ya buɗe ƙofa ta sai an zo an yi shura to zai buɗe ƙofa ce ta fitina kuma dama ba a daɗe da wasu baro wasu fitintunin a baya ba wannan ya zo ya ce ka duba muƙaddima na ibn khadun fi faslun fi wilayatul ahad a shafi na 166 wa hada wannan injimalan in kana falaisa bi sawabi idan ma ya zamanto wannan ita ce fuskar da sai da namu awa yake hanguwa wa falaita bi sawabi ba ita ce ita hanci hanyar da tafi zama daidai ba bal sawabu fi shura abin da yafi dacewa shine wa inna kun ga wannan shine adalci na ahli sunnati wal jamaa Ababi babi nawa na ilimi da insafi ko da istihadan sa ne fahimtar sa ne haka yake ganin ya kamata yi ya bar abin da yake shine mafi daidai shine ya sa ai shura ba ya dauko dan sai na ba an fahimta to shi ne malam yake faɗa wannan maganan cewa wannan shi ne abin da fi dacewa sai na mu'awiyi sai ya ce, yace mawqif ahli sunnati wal jamaa matsayin ahli sunna min bai ya zi da bin mu'awiya wajen bai'ar da aka yi masa ahli sunnati wal jamaa ya yaquluna su ahli sunna suna cewa innal bai'ata sayyatu bai'ar da aka yi masa yi? tayi na sai dai sun su ahli sunna abu hadhihi al-bai'a sun aibata wannan bai'an li amrayn ne saboda al'amara guda biyu saboda mu a ka'idar mu ko da karfin bala'i mutum ya zo ya karbi shugabanci a kujerar shugaba yayi yi masa biyayya ake hakuri ake da shi saboda fitinar da za ta biyu bayan kashe sai ka sauke shi kai kuma sai ka hau kuma ku duba ku gani duk inda wani shugaba ya hau mulki ko da ta hanyar da bai dace ba ne wasu suka zo suka ce sai sun sauke shi to bala'in da za su kawo ya fi su kuma gyaran da za su wannan jiri ba a yanzu wa matsomi lutun kumbi ba bai ku kalli duk kasashen da ke afirka nan yayin da aka canza wasu shugaba wasu suka ɗauki makami suka ce su ma sai sun canja na kai da ku ga ƙasa an ɗauki shekara goma sha biyar ashirin ana cikin fitina kuma an kasa fita daga cikin fitina al'awwal na farko cewa inna hadhihi bid'atun jadida wannan bid'a ce sabuwa sai na mu ya kawo eh ana ganewa malam ce wannan bid'a ce jadida sabuwa sai ya aka yi ta zama bid'a jadida saboda kafin shi an yi khalifofi guda biyar shine na shida abubakar shine na farko umar usman sayyidina ali sannan sai hasan ai hasan ba ga karin shi al sai ne ba kuma ya cancanta shugabanci to ko kanin shi bai ba ba saboda maslaha sai ya bawa sai ba sai namu aure abin da yake nufi da bid'atun jadida dakko dan sai sa a matsayin amirul mu'minina tunda wanda suka gabace shi ba wanda ya taba dakko dan shi yayi me yasa to yadda kuka ga wannan abin ya shigo mu ma haka abin ya shigo mu ta bangarori hatta na addini yanda ko kwanan nan naji wani malamin dariqa yana ta bala'i yana cewa wai shi kenan yanzu ba dama in dai kai ba shehi ba ne in babanka ba shehi ba ne wai ba kai saka zaman shehi ba eh ba haka ba ne ku duba galibin gidajen ƴan ɗariƙun nan wasu ko ba su karatu ba idan mutum babansa shehi ne in ya mutu shi ma fi ya zama shehi wani abin ya shigo ko bai shigo ba abin haka ya shigo ahalus sunna idan babanka malami ne ko ba kai karatu ba su za su zo da karfin tsiya a yi baki-baki dole sai an ɗora kan kujerar babanka bayan ku muna kallo da wannan ƙa'ida ake bi da sai na abubakar bai kamata ya hau kujera annabi ba sai da na umar bai kamata ya hau kujerawa ba usman ma da bai kamata ya hau kujerawa ba kujera annabi amma fa wanda su suke zagin wa'ancan cewa sun ɗauko ‘ya'yansu sun saka su ma haka iyayensu suka yi ka dagaya ka gani mafi yawanci a ƙasar nan duk wani gida da ƙasa ne da shehin ya mutu da aka samu in bayan ba shi ba cikin ɗalibansa ba ne wani ke zama kalifansa. cikin ‘ya'yan shi ne ake ɗaukowa a ƙaƙa ba wani ya zama kalifansa. ko da a cikin ‘ya'yan ku wanda ya cancanta to ne malam yake cewa wannan bid'a ce jarida ana iya samun sahabi ya aikata bid'a eh ana iya samun sahabi ya aikata bid'a dan ya ce inna hadhihi bid'atun jadida wannan bid'a ce sai namu awai zo da ita sabuwa ana iya samu eh eh to mu dauka ta addini yake ne me yasa ka ce haka la ya ta'abbadu biha ashabu rasulillahi ai wannan dukkan ibadar da sahabban annabi su bauta ma Allah da ita ba kar ku bauta ma Allah da ita yanzu matsalar khilafanci idan ba ka a ɗora wani kai tsaye za mu ɗauka mu ba sharatin ibada ne ko yana da alaƙa da mu'amala ne eh me dalili saboda labudda an nada al'umura ala misaliha eh matsalar shugabanci ibada ce ko mu'amala ce shi nake so mu duba farko sannan nan da yace inna hadhihi bid'atun jadida wannan bid'a ce sabuwa sai na mu zo da ita wahiya an ji annahu ja'al al-khilafata fi waladihi ya dauki khilafanci ya sa akan ɗansa fa annaha sarat wirasatan ta zama kamar gado ba da an kana shurata shura bayan ta kasance sura wa tansisan da kuma nassantawa ala al qaribi akan wanda ba makusancinka ba fa kaifa qaribun ya zaka dauko na kusa da kai wabnun da kuma da mubashirun kai tsi faman famin hadal muntsalik daga wannan matafiyan ne rufi da mabda'u aka yi watsi da farko da gaddin nazar an shaksi dangane da kawo da ido akan mutum fahim rafadu mabda an ya kunan amru da aka suka yi watsi ya zamanto farkon al'amarin ya zama gado tun da farko dama al'amarin bai taho a matsayin gado ba bai taho a matsayin gado ba wannan shine abu na farko to wannan matsalar ne nake so mu tsaya a tattake ta shi dai malam usmanu kamis ya faɗa ya ce innahu inna hadhihi bid'atun jadida amma ya fassara وهي أنه جعل الخلافة في ولده يا سني خلافا شيء أنسى يذم شوغبا kaga nan wajen farko za mu ɗauka cewa bida'a ba da ma'anarta ta luga ba da ma'anarta ta yare wannan ƙirƙirarren abu ne sabo ɗaukar ɗansa ya sa don mai don ba wanda ya gabace shi cikin wanda suka shugabanci ɗaya na biyu muƙaddara ma cewa a'a bid'a ne ihdasu fi fiddini yayi farar da wani al'amari cikin addini wannan ya cancanta mu kira sai namu aure mu ce masa dan bid'a eh kaga bai saboda ka'idar da ake tafiya a kanta cewa ba duk wanda ya fada cikin bid'a bane ake ce masa wa dan bid'a ba duka bane kana iya faɗan aikin kaza amma baka ɗauka hukuncin ka ɗora akan wani sana abu na uku yana tabbatar da ka'idar da muka taho a kanta cewa idan kana ahadu sunna dole ya zama kana da usulin kulli da usulin juz'i asalin sahabban annabi dukkan su mutanen kirki amma idan an samu ɗaiɗaiku sun yi kuskure ya ake ta'amuli da kuskura dan dole yana da kyau akwai waɗanda suke su ma sun ɗauki cewa sahabi suna masa hukuncin da suke wa annabi wajen yadda annabi yake da isma bayin kuskure su ma ba sa yin kuskure shi ma wannan kuskure ne da haka kamar yadda shekul islamu bin temiya ya faɗa yadda kaga kana mutum za ka iya yin babban laifi haka sahabin annabi ma yana iya amma bambancin ka da shi shi yana da hanyar samun gafara wacce ta fita ka don me kamar da muka faɗa duk laifin da za su bai fita daga ɗayan biyu ko sun ma Allah ko sun ma annabi idan Allah suka wa in annabi suka wa tun kafin su yi ma annabi laifin Allah ya tsora masa ya ce fa kai annabi in sun maka ka yafe musu na biyu in ni Allah suka wa kai annabi kai nake ce wastaghfir lahu ka roki Allah in yafe musu shi yasa kaga a yakin tabuka da wasu basu je ba da Allah ya tashi yana so ya rufe kofar tubar sai ya fara yace laqad taballahu ala nabi sai yace wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al usra dan me nan za a je can ayi maganan wa ala salatati alladhina kullifu kar ka zo kana maganin cewa sun yi laifi kaza kaza dan Allah ya faɗa maka tuban ba zai taɓa ba shi yasa ya fara rufe kofa da cewa ta ballahu nabi shi annabin yi wani abu ne Allah ya ce ya karɓi tubarsa a'a ba don komai ba Don idan ba za ka iya taɓa tubar annaba ba to bai kamata ka taɓa tubar almuhajir wal ansar ba wannan shine dalili to mu tafi gaba ta biyu yace asani na biyu annahu kana hunaka min manhum aula min yazi. akwai waɗanda suke sune mafiya cancanta akan yazid da khilafa kabnu umar wa ibn zubayr wa ibn abbas wal husayn wa ghayruhum kaseer su ma suna da yawa aw anna yazid laysa ahlan lil khilafa ko kuma yazid bai ma tantanta a wannan lokacin ya shugabanci ba kuma mun faɗa muku anan muka ce sunnar Allah a doran ƙasa duk lokacin da mutane nagartarsu sai ta yin ƙasa da sai Allah ya haɗa su da shugabanni daidaiwa daidai su na ce a zamanin siri na abubakar lokacin da nagartar mutanen take ta ƙarshe sai Allah ya ɗauko mafi alherinsu ne sai na abubakar sai ya ɗora musu da nagartar ta yi ƙasa umar bai kai abubakar ba da nagartar ta yi ƙasa usman bai kai umar ba da ta ƙara ƙasa sirna ali da ta ƙara ƙasa Hassan bai kai sirna ali ba da ta ƙara ƙasa mu'awiya bai kai Hassan ba da abubuwa ya ƙara lalacewa sai Allah ya turo ya jiri haka kuma abin ya ci gaba da tafiya shi yasa a baya ya faɗa muku ya ce dukkan khalifofin da aka yi tun daga wannan lokacin umar ɗan abdulaziz shi kaɗai ne ya fita daga ƙa'ida wanda saboda mubalaga ake cewa a zamaninsa harkar shugabanci sai da ta kai ana ce masa na biyar ɗin khalifofi shiriyu ibn al-arabi ya faɗa ya ce ina mu'awiyar ta saraka ya ban al'afdala abinda da ifi fi an yi za'ala ha shura Akan kan sa ta shura wa Allah ya kusa fi ha ahadan kada ya keɓance wani da ita min ƙarabatihi daga cikin makusantansa ta kaifa waladar ya kuma ɗansa wa ina aƙadal bai'ati wa ina bai'a lalle wa innahu aqada al-bai'ata lalle shi ya kulla bai'a libnihi ga dan sa wa bai'ahu nasu kuma mutane suka yi masa mafin aqada shar'an sai kuma mubaya'at ta kullu a shar'anci wannan a cikin al-awasim min al-awasim shafi na 228 shi wannan shine shi ibn al-arabi na ganin cewa tarakal afdala sa shura shine abin da ya fi dacewa ya shura da haka ya bar abin da yake al’afdal sai ya dawo zuwa ga abin da yake ba shi ya ma akwai alfadil akwai al’afdal da maimakon ya ɗauki al’afdal ya yi aiki da shi shi ne ya sa shura sai ya ban al’afdal sai ya dawo ya riko da mai alfadil ko alfadil kawai mai falala ga wanda ya fi ga ahsan maimakon ya riƙo da shi sai ya bashi sai zai riko da alhusu abin da yake mai kyau wannan shi ne sannan ka ɗauko wani naka ka sashi a shugabanci ai ba shi bane aibu menene aibu ya cancance shugabancin ko bai cancanta ba nan ne rigima take an fahimta yanzu shugabannin nan da ake ta sa wannan ya janyo na shi sa inda an sa waɗanda suka dace mai matsalar ka ai ba matsala a yi. in an sa wanda ya dace ko yana da alaƙa da mutum yana yi wa mutane abin da ya kamata ba shi kenan ba eh qala ibn al-arabi yace amma min jihati nazari shi'a amma ta bangaren kallon da shi'a suke fa innahum yarawna su suna ganin al-imamata wal khilafa imamanci da khilafanci fi aliyin akan sayyidina ali ne wa abna'ihi da ƴaƴansa faqat fahum la yibuna bai'ata yazid su ba wai suna aibanta bai'an yazid ne kadai bi zatiha a'a akan kinkanta wa inna ma yu'ibuna kulla bai'atin duk wata bai'a da aka yi wani mutum a duniya suna aibanta ta la takunu li li aliyin wa auladi wacce ba sayyidina ali bane ne ayyansa wa ala hadha al asas akan wannan asasin wa hum yu'ibuna bai'ata abi bakr basu ma yadda karka dauka wai dan shi'a yana da matsala ne da bai'an yazidu a'a abubakar ma bai da bai'an shi ba yawwa kar ka ɗauka an ka kawar da yazidu ka kawar da matsala ka kawar da shi da ka ga kan abubakar zai tafi wannan shine nazarin da shi a suke da shi cewa khilafanci bayan annabi ya bar duniya sai da na ali ne zai yi da 'ya'yansa kuma suka ce bila ne, babu rarrabewa kuma duk wanda ya yarda da cewa ga wani mutum bayan annabi ba sai da na ali bane to kafiri ne yawa wannan shine aqidar shi'a shi ne abinda ke rubuta a cikin littattafansu kafiri ne ba sai na bakar ɗin da ya kwata ba kai ma da kai yadda da shugabanci sai na bakar kafiri ne yauwa ko ka yadda da wannan ko baka yadda da wannan ba haka karatun yake a littattafansu kuma su sun san mun san wannan haka karatun yake shi ya sa muka sha faɗa muka ce za ka yi mamaki menene dalilin da ya sa kisan al'imamu Hussaini yake da tasalsu amma kisan sai da na alibe da shi saboda duk duniya ta san kowa wanda ya zo ya kashe sai da na na abdurrahman bin maljam alkhaji fak magana ta kare wanda suka kashe al'imamu sai na kuma sai kisan yake so ya tafi alibibi a kasa gane ko suwaye mai dalili saboda in an raba da wancan kisan da sunan yazidu daga ƙarshe za a ce maka to shi yazidin nan waye ya kawo shi sai ya ce baban shi to Allah ya tsine mu baban shi kuma baban zidi waye ya kawo shi sai a ce Umar ne ya nada shi gwamna to Allah ya tsine mu Umar shi kuma Umar waye ya nada shi sai a ce Abubakar da ragowar wasu muhajir da alfa sai a ce to Allah ya tsine mu Abubakar amma shi yayin da bayan sayyidina na albayan kisan shi ba wanda zaka jingina wa matsalar dan kawarish ne a aqidar su kafin su zo su kashe sai na ali sai da suka kaffara shi tukunna sannan suka zo suka kashe shi shi yasa in ka tambaya ka ce me yasa kuke makokin sai na Husaini ba ku na sai na Ali sai ce wai hadawa ake wai ana yi mutane ne ba su sani ba haka suke cewa wa Umar haka nan ba su yarda da Umar ba wa Usmana wa Muawiya ta kullaha bi gaddin nazari wajen da kai anil mubayi'i lahu akan wanda aka yi ma ba li'annahum yarawna suna ganin annaha nassul li ali nassi ne ga sayyidina ali wa abna'ihi da ƴaƴansa ila an taquma a hazwa alqiyama ta tsaya shi yasa abinda ba ma nassi ba sai suka mayar da shi ya zama nassi wa qala allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn إنما هو إله واحد إلا لا تتخذوا إلهين اثنين سيتي أبو بكر أم سون إلهين اثنين inna ma huwa ilahun wahidin shine sayyidina ali shine imami kwaya daya la in asharakta wa idan annabi ya musharaka da wani da sayyidina ali a cikin wulayancin sa la yahba tsanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin haka suke fassara ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika fi ali wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fi ali haka suke fassara qur'ani haka suke yi don haka kakka ɗauka cewa matsalar su yazidi ne a'a ba matsalar su kawai yazidi ba ne a abubakar da umar suna da alaƙa da su wajen la'antarsu su ba kuna jin ba muka zo muka yi munazara da wani cikin yanayin nan ya zo ya ce sai na abubakar da aisha da hausa wannan bala'in na korona wasu suka kawo shi dibetin yana nan ai ya ce su suka kawo shi in ban da ɗan ɗan shi'a astagfirullah alazim kan ce malam ya za wai bala'in ma da suka kawo wa duniya wai ya fi na korona ma dibbe ɗin yana nan ga wani manzo mun yi munazara da shi yana faɗa on iya duk duniya tana jin shi yana cewa matar baban shi tafi matar annabi muhammad dibbe ɗin yana nan yana ce ma matar annabi fajira mujrima yar bid'a kuwa yana jin shi addinin musulunci yayi nan ne su ma sun yi nan akwai wanda sai na umar yana kwanta a kabari tare da annabi amma ku wanda suke rubuta cewa sai na umar dan liwadi ne har ya mutu yana liwadi annabi yana da rai bai tsira ba daga mutuncin su ya koma zuwa ga Allah ma bai tsira ba a gani wadda ka kakka ɗauka cewa wai matsalar su a'a ba shi ba ne kaɗai ba shi ba ne to shi ne malayin yake ta hal kana ya da ahalin lafata a aula shin sai da namu auya eh, sun zidu ya tantance shugabanci ko bai tantanta ba to shine yace zakar ibn kasir na kasir ya ambata a cikin albidaya wani nihaya a majallabi na takwas shafi na 236 qissata abdullahi bin mutsi irsar abdullahi bin mutai wa ashabihi da sahabbansa wa annahum mashu ila muhammad bin al-hanafiya sun tafi wajen muhammad bin al-hanafiya dillan da wani dalili ya zo ina nan da halƙoƙi da nake so in fara ta'unatu shi'a sukan da 'yan shi'a suka yi akan ahada baitin annabi sallallahu alaihi wasallam zan kawo da littafi da shafi da komai yanzu wannan da yake ta haukan nan ba shi mun kakkawo ba cewa in na ali inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udata sai ce ba'uda shine sayyidina ali wa idza waqa alqawl alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardh sai shine sayyidina ali wa wa rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan an-nahli sai shine sayyidina ali wanda yace masa sayyidina ali shine kudan zuma shine dabbatul ardh shine ba'uda sauro girmama shi ko wulakanta shi wulakanta shi ta irin waɗannan da maganganu da malaman shi'a suka yi akan ahalibaitin annabi da wasu daga cikinsu irin siyasar habib yanzu akwai 'ya'yan na hassan da wasu daga ciki da sun sarraha sunansu sun ce ma kafirai ne kuma wallahi suna da alaƙa da gidan annabi duk insha Allah in karatu ya zo kan wannan matsalar za mu zo da shi da littafi da shafi da komai in bidiyo ne mu ce ga wanda ya faɗi maganan nan haka za mu to da suka je muhammadu hanafiya wa huwa ibnu ali bin abi talib shi dan shi dan sayyidina ali ne akul hasan dan uwan hasan wal husaini da husaini min abihi ma ta bangaren babansu domin yakin ridda da aka yi kabilar banu hanifa tal kazzab suna cikin kabilar da na ali ya dafa masa na abubakar aka je aka yaƙe su yayin da su yan shi'a suke ganin wai waɗannan mutanen dan ba su yarda da shugabancin na abubakar ba ne ya ji yaƙe su ba ridda suke ba amma da aka je yaƙin nan aka kamo bayi an ba na ali a matsayin sadaka wannan sadakar baiwan ita ce ta haifi muhammadun hanafiya shi yasa duk duniya ta san shi a matsayin dan na ali fa araduhu ala qal'i yazid sai suka neme shi suna so a zo sai an cire yazid fa aba alaihim sai yaki qala ibn muti sai ibn muti yake cewa inna yazid bin muawiya yashrabu al-khamra yazid yana shan giya wa yatruku as-salata yana barin sallah fa qala muhammad sai shi muhammad al-hanafiya yace ma ra'aytu minhu ma tadhkuru yace ni na je na zauna da shi amma abinda kuke faɗa cewa yana shan giya ni ban gani ba wa qad hadartuhu na halarce shi wa inda indahu kuma na zauna a wurin shi fara'aituhu waziban. na gan shi yana da naci ala a akan sallah mutaharriyan lil khair yana fara aikin alheri yas'alu an al yana tambaya akan abin da bai gane ba mulaziman lis sunnah yana karanta karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam qalu takati inna zalika inna zalika kana minhu tasannu'an allaka. wannan kawai dabara yake maka ganin idan ka ne yasa yake yin haka qala muhammad bin al-hanafiya sai muhammad bin al-hanafiya ce man ladhi khafahu minni aw rajahu idan kun ce yana yin haka ne dan yana din dan yana ganin ido na manta ba shine shugaban kasa me yake jin tsoro daga gurina zan iya mai sannan me yake fatan zan bashi atla'akum shin ku ya tsinka da ku ne ya kira ku ne kun gani alamatul kuruna min shirbil khamr akan abin da kuke faɗa cewa yana shan giya da Allah ku da kuka je gurin shi sanda zai sha giyan ya kira ku ne kuka gan shi yana shan giya ce fala in kana in ku ya kasance atla'akum ala zalika sanda zai sha giyar sai da ya kira ku kuka gani to innakum la uku, to tare da ku ake sha kuma duk tafiyar ɗaya ce duk tafiyar ɗaya ce yace musu wa illam yutli'akum in ku bai kira ku ba kun gani wa ma yahillu lakum an tashhadu bima lam ta'lamu bi halatta ku shaida ba da abin da ba sani ba qalu sai suka ce innahu indana la haqqun wallahi ko da bai kira mu mun gani ba to billahi allazi mu da labarin nan da muka faɗa maka haka yake haka yake wa in nakun ra'aynahu ko da bamu ganshi ba qala muhammad bin al-hanafiya sai muhammad yace musa aballahu Allah ya ki zalika wannan ala ahli shahadati akan masu ba da shaida ka zo ka ba da shaida sun makara a alaihin ƙaunar haƙƙi tabaraka wata ala, sannan ya karanta musu faɗin Allah cewa illa man shahida bil sai wanda zai bada shaida da gaskiya wahum ya alamuna suna sani wa kaza malik la haka abinda aka ruwaito an yazi annahu qala wai ya faɗa da maqtal Husayn bayan kashe sirina Husayn yana cewa laita ashiyaqi bi badrin shahidu jaz al khazraj min waqi al asal قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل ولعت حاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ويليت أشياكي إنا ما أتي إيا يمو واتو ببدر وإن أكا كشي آيات بدر شهدوا إنا ما أتي سمان ذات قع جزء الخزرج يد أتي أينهم واتو ينكي أينهم واتو الخزرج Shi ne yadda ake kashe wasu daga cikin mutanen madina yanzu min waka asal ta yadda ainihin wato gaba ke faduwa ku akan ce ainihin wato al'asal da ma'anar a ra'asun rumhi kan mashi sannan kundu kuki ana faɗa masa haka sannan al'asabi ɗan yatsu ma haka ina ma a ce da sun ga yadda ake amfani da mashi ake karar mutum a soke shi da shi ya faɗi qad qatalna al-qarna yace man kashe qarni min sadatihim na shugabannin su wa adalnahu so nan man daidaita wannan kisan da muka bi badar da kisan da aka yi ma iyayen mu a badar fa atadal sai wannan yayi daidai yace wala at-hashim dan haka wala at-hashim bil mulki wato kabilar banu hashim mulkin ta ya riga ya tafi ya kare fala kabarun yanzu babu wani kabari ja'a da zai zo wala wahayin nazala babu wani wahayi da zai sauka shine malam yace fa hadha aidan lam yathbut anhu wannan bai tabbata ba fal fisqu alladhi nusiba ila yazid fi shakhsihi fasikancin da ake jingina wa yazid fa shurbu khamrin kaman shan giya aw mula'abatu qirdin kuwata da biri aw fuhushin ko alfasha aw ma shabaha zalika ko abin da ya kama da wannan yace lam yathbut anhu bi sanadin sahih bai tabbata ba da sanadiwa ingantacce shi yasa muke faɗa kafin mu zo shekara hudu da ta wuce mu tattauna wa ya kashe al'imamu Hussein wallahi da yawa daga cikin mutanenmu suna jin tsoron tattauna matsalar saboda abin da ke cikin littattafanmu na ahalus sunna galibin abin da ake dogara da shi al'imamu ibn jarir tabari shi kuma ya kawo abubuwa da dama babu ba su tabbata ba amma a muƙaddima ya faɗa maka ya ce shi amana ne in ya faɗa maka abu ya faɗa maka inda ya samu kai kuma ka je ka bincika kuma na faɗa nake cewa malamai a da ba su ɗauka za a zo zamanin da mutane za su lalace ba karatu ya musu wahala in ka ga littafi na tarihi ana haddasa na fulani akbara ne fulani sun ɗauka kai ɗalibi haddasa na fulani ɗin za ka san waye fulani ɗin a ina ya taso a ina ya rasu mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne daga nan in ka bi isnadi za ka yi hukuncin isnadin hukunci wani abin ya tabbata ko bai tabbata ba to sai Allah ya kawo yanzu da za mu ɗauko karatun bukhari a sa yadda limamul bukhari yake kawo shi da isnadi idan muka zo haddasa na fulani mu ajiye mu ce wannan fulani ɗin da bukhari ya kawo mu koma littattafai a ɗauko tarjamarsa ga san da aka haife shi ga san da ya mutu ga inda ya karatu wani zai ga kana bata lokaci ne malam ai kawai ka tsallake malam haddasa na haddasa nan nan ka tafi kawai mu tafi mata nan me aka ce ne dan mu ba mu da bukatar wannan haddasa na haddasa nan ka gani su kuma a gurin su da wannan haddasa na haddasa nan karatu ne ta yadda an dauka cewa in an ce haddasa na fulano zaka tsaya ne ka bincika waye fulan din nan mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne me aka ce akan shi sun dauka haka to akan wannan al-imam ibnu jarir tabari ya gina littafin shi tarihul umam wal amma daga baya sai abubuwa suka zama yace fa hada lanu nusaddiqu wannan ba za mu gaskata shi ma wal asali as asali kubutar mutum wa naqulu ilmuhu inda Allah inda rabbi ilmin wannan yana wajen Allah walakin zahir riwayat Muhammad bin Hanafiya sai dai zahirin riwayat Muhammad bin Hanafiya annahu lam yakun fihi shay'un min zalika wannan abin da suka faɗa bai tabbata ba amma yanzu kamar fitnatul hara fitnatul hara wannan ya tabbata a ni. amma me ya janyo fitnatul hara wanda hara wani dutse ne a madina mutane ne yazidi yana da gwamna a madina suka tashi rana ɗaya suka cire gwamnan da ya sa suka naɗa wani da aka turo rinjina ta yaƙi sai da aka yi kwana uku ana announcement cewa mutane su yi mai su haƙura su sauka wannan matakin da suka ɗauka na shugaban ƙasa ya naɗa gwamna su su tashi su cire gwamna su naɗa nasu sai da aka yi kwana uku ana sanarwa a gari amma suka ce sam su ma sun riga sun naɗa ba sauka sai dai gwamnati ta haƙura ta kusan ba na tsammanin akwai gwamnatin da za ta yadda da wannan sau da su abin da suka yi kuskure ne shi kuma abin da ya na keta alfarman madina shi ma kuskure ne duka wannan ya faru a tarihi to abin da ya faru ka tabbatar da shi da sanadi ingantacce abin da ba sanadi in ka zo kai ka da bakin ka kai mai kai shiru shi yasa ba za ka taba samu ba tare da Yazid ya rayu a dabaka na tabi'ai dan shi ba sahabi bane bai ga annabi ba wasu ma har suna ya matsa ba sa gane bambanci tsakanin yazid dan abu sufyan da yazid dan muawiya akwai yazid dan abu sufyan shi sahabi ne akwai yazid dan muawiya shi wannan ba sahabi bane shi yasa a dillata tafan ahlus sunna ba za ka taba ganin wani hadisi da aka ruwaito aka ce daga yazid ba wanda ahlus sunna suke aiki da shi dan me saboda asali dama shi ba malami bane mai mulki ne kuma wa mai sarauta a cikin dama masu mulki da sarauta kana samu a wanda suke malamai ne ko kuwa to shi bai daga cikin waɗanda suke masu mulki da sarauta kuma suka haɗa janibi nawa na ilimi to ne malam yake cewa walakin na zahirar wayati muhammad bin hanafiya annahu lam yakun fihi shay'un min zalika babu wani abu cikin wannan da ya tabbata yace fal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala ilimin yana wajen Allah wa hada la yahummuna wannan ba ita ce matsalar da ta dame mu fa huwa bainahu wa yana tsakanin salawa da ubangijinsa ne walau faradna da zamu kaddara cewa annal amra kana kazalika al'amarin ya zama kamar haka fa inna kaunal imam kasancewa shugaba fasikan fasiki ne la ya'ani annahu yajibu al-khuruj alayhi bi halatta kuma yana nufin cewa ya halatta a dauki makami ai masa a masa tawaye a ainihin wato yaƙe shi wannan shine abin da ya ainihin wato faɗa to ana nuna cewa duk da ana nuna cewa lokaci yayi bari mu shiga wannan a gurguje al-mabhasul awwal al-bai'atu li wa rabd al-husayn da aka yi wa sayyidina mubai'at da aka yi mai yazidu. da kuma watsi da al-imamu husayn da yayi bai yarda da mubai'at ba lil mubai'a wajen baya wa kurujuhu min makkata ilal kufa da fitan da ya daga makka ya tafi kufa min makkata ilal kufa shi yasa inda zaka gane cewa ahlus sunna ba su da hannu wajen kisan al-imam husaini idan da za a kashe shi a ina ya kamata a kashe shi a makka amma mutanen makka ba su kashe shi ba sai da ya tafi ina sai da ya tafi kufa ne ya ce, buyi a yazid an yi mu baya ga yazid da khilafa sanata 60 min hijira a shekara ta 60 daidai wa kana umurhu arba'an wa na sana lokacin shekarar sa 34 kaga yana wa yana yaro matashi ko Najeriya ma ya kamata a samu matasa masu zafin kai ne ko kuwa a ba su shugabancin nan wanda za su tattaka su tattaka don kasar ta gyaru ko kuwa yawwa walam yubayi al-husayn bin ali sayyidina husayn bai masa mubayi'a ba wala abdullahi bin zubair kuma abdullahi dan zubair abin mamaki ba irin abokin nan na kudda kurwan da bacci ke raba ku ko kuma bacci ma tare kuke yi komai na rayuwa in ba aure kai ba to abdullahi bin zubair haka yake da al-imam husayn abokin shi ne na kudda babu wani abu na rayuwa da ke raba su shi yasa lokacin ba Limamu sai Hussein kadai ba ne ba shi ma Abdullahi da yi ba wa kana fil madina sun kasance a lokacin suna madina walamma tuliba minhu lokacin da aka nema a gurin su an yi bayi ali yazid fi mubai'a ga yazid qala Abdullahi bin Zubair sai Abdullahi bin Zubair yace anzur hadhihi al-laila sai yace ku jira na zan ɗanyi yi nazari da daren nan wa kun bi ra'ayi zan faɗa muku ra'ayina fa qalu na sai suka ce eh Walan makanan al-lailu kharaja min al-madina lokacin da dare sai ya fita daga madina hariban yana mai gudu ila makkata zuwa makka walam yubayi bai mubaya'a ba walamma ji abul husayn bin ali lokacin da aka zo da al-imam husaini wa qila aka ce masa bayi in mubaya qala sai ta inni la ubayi usullan ba zan yi mubaya'a ba wanda ya sani walakin ubayi ujaharan bainan nas zan yi mubaya'a koyi gaban mutane qalu na amsaka fi haka walamma kana al-laylu kharaja kalfa abdullahi bin zubair da dare yayi dama abdullahi bin zubair abokin shi ne sai biyo bayan shi ahalul iraki to daga wannan matsalar da ta faru sai mutanen iraki suka mayar da ita ita kuma fursa ce da ya kamata su yi amfani da ita sai zama mutanen iraki yursiluna al-husaina suka dinga aikowa al-imam husaini takardu balaga ahalul iraki labari ya ji wa mutanen iraki annal husaina lam yubayi bai yi mu baya a bal ya yazid bin mu'awiya hum la yuriduna ba sa nafin yazid bin mu'awiya bal wala yuriduna mu'awiya ba ma sa nafin mu'awiya la yuriduna illa aliyan wa ku ba sa san kowa sai sayyidina ali da ƴaƴansa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu fa arsala al-kutuba sai suka aiko da wasiqu ila al-husayn bin ali kulluhum dukkan su yaquluna suna cewa fi kutubihim al-tatafansu inna baya ana mu mun maka baya. wala nuridu illa anta ba ma nufin kowa ya zama shugaban mu a duniya sai kai walaita fi unqina bai'atul liyazi mu a wuyan mu babu mubai'ar yazidu balil bai'atu laka mu mubai'ar muna gare ka wa takasaratil kutubu ala al-husayn daga nan sai littattafai suka yi yawa wasiqu ana ta aiko ma al-imam husayn bin ali hatta balagat aksar min 500 kitabin. har sai da aka samu sama da wasiƙa ɗari biyar to nan gaba za ka ga ba wasiƙa ɗari biyar ba sai da aka samu wasiƙa sama da dubu ashirin mutane na cewa ya baro Kullum ha dukkan ta a min ahalil kufa daga mutanen kufa yad'unahu suna kiransa ilaihim cewa ya taho zuwa gare su wannan ita ce fursar da aka yi amfani da ita to daga wannan lokacin ne sai ya to al-Husayn yursil Muslim bin Aqil kafin al-Imam Husayn ya tashi ya tafi sai dauki Muslim bin Aqil sai ya aika shi Aqil yana daga cikin ahlul bait a wajen ahlus sunnati wal jamaa shi yasa kuka ga inda duniya da adalci ya kamata yadda al-Imam Husayn ya shahara an kashe shi ya kamata Muslim bin Aqil ya shahara an yi mai dan kafin al-Imam Husayn ya fara mutuwa Muslim bin Aqil ya fara mutuwa kuma lokacin da al'imamu sai ne ya fahimci akwai danja in ya tafi daga inda ya kamata ya dawo ‘ya'yan musulun bin ne suka ce ba yadda za a iya tura babansa a kashe shi shi ya dawo to shi ne yake cewa inda zalika a wannan lokacin ne arsalar husaini bin ali sai al'imamu husaini ya aika ibn ammihi Musulun bin aqil dan amminsa bin aqil bin abi talib litakassil umur dan yi masa binciken al'amara hunaka anan ne fa wal ya'rif wal ya'rif amri wa jaliyatahu dan ya san haƙiƙanin al'amari kuma me yake buɗe? walamma wasala muslim bin aqil ila ku'il kufa lokacin da ya je garin kufa sara yas'alun nasa sai ya tafi yana tambayar mutane alima huna annan nasa hunaka la yuriduna yazid bal al daga tambayar da yake wa mutane gane cewa eh da gaske wasiƙun da aka aika mai mutane ba sa nufin yaziduwa suke so al-imamu husaini bin ali wa nazala muslim inda hani bin urwa ya sauka a wajen hani bin urwa waja annasu jama'atin mutane suka zo jama'a jama'a wa hudanan ɗaiɗaya yubayi'una muslim bin aqil suna wasaidina na aqil muslim mubaya'a Alabai bai'atul husayn radiyallahu wata ala ta'ala anhum ajma'in akan mubayar al-imam husayn wa kana nu'man bin bashir amiran ala al-kufa min ibal yazid bin muawiya lokacin nu'man bin bashir kaga shi sahabin annabi ne shine gwamna a kufa wanda kuma ya naɗa shi shine yazid falamma balaga al-amr lokacin da al-amr ya zo masa anna muslim bin aqil zahra ne. ta musulun bin akil ya shigo garin nan wa annahu ya atihin nasu mutane na zuwa a koyi wa yubayi'unahu suna masa mabaya a lil husaini ga husaini azhar annahu ka allam yasma shay'a Nu'man bin Bashir yana gwamna bai damu sai duk kamar ma bai san da komai ba walam yi aba bil amr bai damu da al'amarin da ke tafiya ba hatta karar ba'dul ladina indahu to sashin waɗanda suke makusanta na Umanu bin Bashir yana gwamna su suka fita ila da fi sham suka tafi sham wa akbaruhu suka bashi labari bil amr cewa gafa abin da ke faruwa yanzu dan Allah suwa suka jefa al-imamu sai na cikin fitinan nan wa anna muslim yubayi wa anna musliman yubayi an-nas muslimi mutane na wa muslim bumawa wa anna nu'man bin bashir kuma shine nu'man bin bashir gaira muktafirin muktarifin bi hadal amri wannan al'amarin da ke faruwa bai ma damu da shi ba ba to daga nan ne zaka ji ta ina ne aka ɗauko ta Amir Ubaidillah bin Yazid bin Ziyad al-Quba sannan Ubaidillah bin Ziyad din nan ajiya waye shi tunda yanzu idan yanki mutane ne ba za ka ɗauko wani naka ka tura wajen ba sai ɗan wajen idan aka yi amfani da ‘yan wajen suka kashe wani suwaye suka kashe shi to wannan za mu zo za a ji bayanin abin da ya faru dalla-dalla da mu ji me ya faru akan kisan al'imam husaini don wannan yana daga cikin fitina mafi girma Allah ta'ala ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh